Rahama ta ci gaba da bamu labari tana cewa, Gani ga Zaharaddin cikin shiga ta kamala na ɗauki wayata na kira Hindat da ban gani a wajen ba, inda ta bani uzurin cewa wani ɗan aiki ne ya tsare ta a gida, amma yanzu nan gata nan ta fito tana zuwa inda muka haɗu ni da Zaharaddin. Bayan na zauna akan kujerar da take kallon ta Zaharaddin, sannan na gama wayar na sauke, Zaharaddin ya kalle ni cikin murmushi ya sauke farin gilashin da ke kan fuskarsa ya ce mata ya kike da alamun kwalliyar da na yi ta ja da bakin material ta burge shi domin kwatun kafin na ƙaraso yake ta kallo na har na zauna a gabansa na amsa da lafiya lau fuska ta babu sukuni ko kaɗan. Rahama mai yake faruwa da ke ne kwana biyu gaba ɗaya yanayinki duk ya canja. Buɗar bakina da faɗar amsar tambayarsa shine babu abin da yake faruwa da ni sai ƙaddara. Da haka na bashi amsa kai tsaye. Zaharuddin ya ɗan yi shiru sannan ya ɗago ya ce wace iriyar ƙaddara kuma Rahama. Na ce ina so ka gaya min matsayina a cikin zuciyarka. Zaharaddin ya yi jim kaɗan sannan ya ce, Me yasa kika yi min wannan tambaya? Mai yasa kake so ka ji abin da ke damuna? Haka na mayar masa da tambaya a cikin tambayar da ya min. Zaharaddin ya yi ajiyar zuciya ya gyara zama sannan ya fara magana. Rahama na kasance na tsinci kaina a wani yanayi na matsanancin sanki har ya kasance idan na yi shiru to tunaninki nake yi idan zan yi magana zancenki ne zai fara fitowa na kamu da matsanancin sanki ne saboda kyawawan halayenki bayan kyan fuska da na sura da Allah ya baki hankali da natsuwarki rahama gaskiya irin ajinki yana matuƙar birge ni wannan dalilin da ma wa'insu ya sa idona bai ganin wata sai ke zuciyata ke kaɗai ta sani kuma ina fatan za ki kasance da ni kaɗai a rayuwarki. domin kwa ina matuƙar ƙaunar ki rahama wannan shi ne karo na farko da zaharadin ya fara ambata min soyayyarsa baki da kunne ido da ido bayan ya rufe baki sai na sauke dogon numfashi na ce zahardin ina son ka kuma tun daga sanda na fara gane soyayyarka a gare ni na gode wa Allah domin kwa na ji a raina cewa na samu wanda ya yi daidai da ra'ayina. zuciyata har a zaman aure yanayin ka ta sa na kamu da sanka har ya kasance sai idanuwa na sun ganka zuciyata take samun sukuni yanayin kulawarka a gare ni ta sa zuciyata ba ta son wani ya kusance ta in ba kai ba ban taɓa jin soyayyar wani a zuciyata tamkar taka ba sai ga shi kwatsam abba da mama sun zo min da umarninsu akan wani yaya ahmad wanda ba zan iya tsallake a'a rahama zaharaddini ya tari numfashi na a fusace daga kai nai ina kallon sa hawaye yana biyo kan fuskata ya miƙe da niyyar tafiya ba tare da sallama ba na riko gefen rigarsa ina cewa gudu guduna kuma za kai ba gudun ki zan yi ba ba zan iya zama kunnuwa na su jiye min wayannan kalmomi da kike gangancin faɗarsu a gabana ba ne ni ma na miƙe tsaye na shiga gabansa kuma ya ci gaba da cewar rahama na kamu da sanki a sanda idanuna suka yi tozali da kyakkyawar fuskarki tun daga ranar da na fara ganin ki na kamu da sanki bayan kyan fuska da na halitta kina da kyakkyawar zuciya ina son ki da dukkan wani bangare na zuciyata kuma kyakkyawan halinki yasa na kamu da sanki a da na yi ƙuduri kan cewa ko da za a yi yunkurin batar da ni ko kisa a kaina ba zan iya haƙura da ke ba domin ke kaɗai ce farin cikin zuciyata ke ce a nurin rayuwata ke ce wadda na mallakawa soyayyata har abada saboda ina matuƙar son ki rahama sai gashi kwatsam ana nema a tarwatsa min kwanciyar hankulana. na Kairi laundry kamfanin tsaftace gida kayan sawar ku ko gida za su zamo tsaf. Eh kwarai kuwa Alkairi Laundry and Home Services kamfani ne da ya fito don tsaftace muku tufafinku, gidajenku da ɗakunanku, ofisoshinku na aiki da ma wajen sana'o'inku. Alkairi Laundry and Home Services sun shirya tsaf domin alkinta muku suturinku su wanke su goge su gyara muku su kawo muku su tsaf. Alkairi Laundry and Home Services na iya zuwa har inda kuke su ɗauki kayanku su gyara muku su da muku da su cikin kulawa da aminci. Alkairi Laundry and Home Services na nan a maigilan sabuwar gandu kusa da arfaida. a kanan dabo ko kuma ku tuntuɓe su a kan lambar waya kamar haka sifili tara sifili ɗaya sifili bakwai bakwai sifili sifili sifili sifili Alkairi Laundry and Home Services alkairin Allah. Kawo maka ma makara. ta gida da ofishi.